sai tambaya ta biyu lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira akwai wasu mata da suka jeru suna masa waƙa kamar haka na hannu bana tun min banin najari ya habbaza muhammadin min jari allah allahu allah la ilaha illallah allahu allah la ilaha illallah ɗan wace ƙabila ne wa'annan matan da suke kamaru kamalu kamalu kamalu Allah karka mutu dan Allah kamalu dan Allah karka mutu ka wani wallahi ka Jara'ilu ya zo Ya Allahu ga budurwan nan tora mata ciwon sona kullum ta zama a tunanina ya Allahu ga budurwan nan rufe ta da bargon kaunana duk dare ta dinga mafarkaina ya Allahu ga budurwan nan kashe zuciyar ta da zance na na ta dinga jirana ya Allahu ga budurwan nan karya mata izzar kauna to sukar ta ba wani na ya Allahu ga budurwan nan jifa ta jidalin kauna da nayi na gana ta gumi yake da kare kamal ba dole ne takumi ba an turo mu duniya iwada mun bayyana comedy zan mhm. yi fresh ina fari in koma kamar galke <laughs> dan yi faɗi dan ka san ba kaga kaga ba kashi ji sun yi wannan yin wani ta zubi ka su gana malam benz nan eh, eh, eh. Allah ga wata abin ka tsaratar da na tsaratarwa wajen mafotin irin babban nan ba yanzu na shi wannan silibin su gizo ba ba ba ki ban nan wai naki koya nake koya kike ina son ki baiwa Allah da gani ina son abada a haka <laughs> <laughs> Hawa? Eh. <laughs> Ya yi dama an ce ai kai mayan mata ne shi yasa da ce bari in gada. Saboda samun wasan ki ne ni, ni za ki wannan wasan na nayi kamar ina miki magana kina da ya kwaɗa miki mari. Dala malama wuce gida. <laughs> Ni ya in ba hina kar yarin nan ba Allah. Mu guje wa gishirin da ya zamba ta tace ne ba. sinadarin ayodin gishirin dangote don ingantaccen rayuwa basira ma ta yi karuwa ga kuma karin ɗanɗano da inganci na abinci ma zaɓi ingantacce an shaida shi ne gishirin